safiyar lahadi 24 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 15 ga watan oktoba shekara miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 13 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin alfiyatus uh, iraqi fi ulumin hadith wadda muke bin hakikin malam uh, al-firati hafizahullah za mu tashi a shafi na 60 inda mala yake cewa thaniyan abu na biyu nubba fil kalami ala wasfi da usulin mu'tamada wa manhaji fit tahqiq yace takaitaccen bayani akan rubutun hannu waɗanda na dogara da su da kuma salon da na bi wajen tahqiqin littafin tahayya ali walhamdulillahi ala tawfiqihi أن أخرج هذه النسخة على أصول معتمدة مصححة هي كالتالي يتي الله أبنجي bani dace الداتي دقم دكتر ناسا محالا fitar da wannan littafi bisa dogaro da rubuce-rubuce na hannu waɗanda zan yi bayanin su kama haka al'ula nuska ta farko nuskatu maktabati arifi hakamat bil madinatil munawwara a nabawiyyar sharifa nuskar a maktaba ta arif hakamat kuma mutum mai suna arif hakamat bin ibrahim al wanda malami ne asalin shi mutumin kasar turkiya ne ya zauna kasar madina a nan ya a nan ya rasu allah gafarta mishi ya yi kokari a sanda yake raye ya tattara wata wata maktaba wadda take daga cikin har yanzu ba a gushe ba ana cin moriyarta a ƙasar makka da madina a matsayin maktaba wadda ake samun makhtutat Allah ya jarabce shi da ƙaunar rubuce-rubuce na malamai makhtutat da aka yi dinga tara su yana saye bayan kuma ga waɗanda ya dinga kwafewa da hannunsa kamar yadda aka ba da labari wannan maktaba ya fara buɗe ta don mutane su shiga a shekarar miladiya a 1853 a cikin tsakiyar karni na 19 kenan na miladiya kamar shekaru 164 kenan ko da biyar a yanzu to wannan maktaba hayyan ta dauke da nafa'is na makhdutat waɗanda wasu ba a samu su sai a wuri shi haka da kuma littafai bugun inji wanda suke nawadir an ce yana da makhdutat har yanzu sama da guda 4,500 kala daban-daban wanda har yanzu ɗalibai masu bincike da masu zuwa ainihin wato yawon neman makonkar sukan je su ci moriyarsu kamar yadda kuma ake samun nawadir na littafai sun haura 7,000 kala daban-daban wanda yanzu an daina buga su wasu an buga su sau ɗaya ba a sake buga su ba wasu bugun inji ne irin na dutse na kasar indiya da makamantarsu to har yanzu ne maktaba ce sananniya in ka je madina za ka iya zuwa ka shige ta ka gani to yace ya samu wata wata kwafi wani kwafi a wannan maktaba ta Arif Hakmat wahiya maqru'a 'ala an-nadhib wannan nuskha an karanta ta a gaban malamin yana daga cikin abin da din tamiza ta cewa nuskha ce wadda dalibin da ya mallake ta ya koyi karatu da ita a gaban al-hafiz al-iraqi wa 'alayha khattuhu akwai rubutun hannun malamin iraqi din fi adadin minal mawabi' a wurare daban-daban bi balagil qira'ati was sama' dan nuni zuwa ga cewa karatu ya kai waje kaza an tsaya a wuri kaza darasi ya kai wuri kaza nassuhu ga magana a rubuce balaga jimaluddin abdullahi nabiti qira'ata bahfin alayya malam abdullahi annabiti jimaluddin ya kai iya wuri kaza wajen karanta wannan littafin a gabana in ji iraki din ka hu mu'allifu sai wannan kamar signature ne mai wannan littafin shi ya rubuta wa makaru'a ala adadin min al bayan an koyi karatu da littafin a gaban malam iraki kuma ya tabbata cewa an koyi karatu da wannan makhtuta a hannun wasu malaman daban كابن حجر كما الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وابن عمار المالكي ابن عمار المالكي دكما الرضي الغزي الرضي الغزي wanda ba falastine ne malami ne daga cikin malamai wanda suka rayu tare da su ibn hajar shine mai littafin bahthun na ila tarajimil mutaakhirin min ash-shafi'iyyah bari'i bahthun nadirin mujalladi biyu tarjama malaman shafi'iyya waɗanda suke na baya baya ya rasu ya da shekara 864 ne da rahimahullah uh, babban malami ne abul barakat uh, muhammad bin ahmad uh, ar-radil ghazi yau da rasuwarsa kamar shekara 500 kenan da shekara 75 in ka lissafa daga 864 da da hudu. Allah ya gafarta mishi duk waɗannan malaman guda uku an koyi karatun littafin bayan koya a hannun iraki waɗannan 'yan makarantar shi ɗin su ma sun sake biya ma jimaluddinin nabiti littafin wafi ne hayatihi ijazatu ibn hajarin lissahibin nuska a ƙarshen littafin kuma a ƙarshen wannan nuska akwai bayani akan ijaza da ibn hajarin al'asƙalani rahimahullah yamma mai littafin cewa ya halasta mashi riwayar daga gare shi da riwayar wasu sauran littafan shi wa hadha al-aslu musawwarun min khazanati shaykh عارب حكمت إحدى مجموعات مكتبة الملك عبد العزيز المدينة برقم yace wannan copy din wannan littafin alfiya iraki din da yake bayani akai photocopy ne akai an je an yi scanning ne na copy aka zo aka ajiye shi a maktaba ta al-Malik Abdul Aziz wadda take Madina wato wancan labirarin can ne aka je aka yi photocopy aka zo aka ajiye a wani labirari na gwamnati wanda ke da lamba 12 stroke 231 eh, shine class mark din littafin a maktabatu ta eh, Abdulaziz Malik Abdulaziz wahiyar musahaha ya ce wannan kwafi ne wanda aka gyara shi wa muƙabala kuma aka yi comparing din shi da wani kwafi aka ɗaya aka tantance shi wa nasikuha wanda ya rubuta wannan kwafi wanda eh, eh, eh, wato rubutun hannun wane ne shine Muhammad bin Ahmad bin Ali ash-shahir bil kafti wani wanda aka fi sani da al-kafti Muhammad bin Ahmad bin Ali wanda ya rasu a hijira shekara 814 kamar shekara 625 kenan katabaha haɗi haɗin nasakhiyin jamil ya rubuta ta da khattun nasakh mai kyau khattun nasakh shine irin rubutu warawara wanda ake iya karantawa wa maza zada hadhihi an-nuskhata ahmiya annaha madbuta bishakl daga cikin abin da ya kara wa wannan kwafi din muhimmanci shine ana yin wasalinta an yi wasalinta da wasu sura cikakku bishakal wasali da fataha da kasara shine bishakal an yi mata cikakken wasali ba wai wasu wurare an wasalce wasu ba a wasalce ba ya talin ku fiha bi bayani ma ya juzu fi dabti kuma wanda ya kwafe din ya bada muhimmanci wajen yin bayani akan wuri kaza ya halasta ay raf'a wuri kaza ya halasta ay nasba yana fadan da i'rabin da aujuhin wa qira'atihi akthar min wajhi yadda ya halasta a karanta shi fiye da fuska guda kama kana yuwaddihu ma qad yushkilu bi an yaktubahu fil hamishi wadi'an fawqahu kalimat bayan ce kamar yadda kuma yake ainihin wato yin ƙoƙari na ƙara yin bayani akan abubuwan da ta yiwu za su iya kawo mai karatu matsala sai sauke lamba a ƙasa sai ce bayan da ya faɗi bayan ɗin nan sai ƙaro kwatanci da bayani akan abin da yake nufi da wannan ƙarin bayani wa adadu ha? yawan takaddun wannan kwafi shine takarda ce guda 57 waraka wa mistaratuha sannan layukan da ke cikin kowane eh, peji asharatu aston kowane peji akwai layi goma a cikinsa baitun fi kulle satari kowane layi daya baiti guda wahiya mujadwala yahitu bi safahatiha iqarun muzayyin ya ce an yi mata kwalliya an mata kamar irin da aka yi wannan littafin yadda aka sanya wani gashi nan mai sunan shi ake ci mashi a kwamfuta yawwa boda ko an sa shi boda haka an mashi kwalliya to ita ma an mata ire-iren wannan kwalliya wa ya takhallaluha ballaghatu sama wal kira sannan an sassaka mata bayani akan iya kaza aka saurara iya kaza aka karanta da sauransu fa hiya al ففي الورقه الثالثه بلاغ القراءه بخط الحافظ a حجر ta uku akwai bayani akan inda karatu ya kai da rubutun hannun ibn hajar amma kasa sai ya ce lamiyatta dai nassu sama fi taswir sai dai yake photocopy ne bai fito sosai yanda zai karantu ba wa qadara ja'atu ila al-asl sai na koma waccan maktaba ta hakamat naje na duba asalin copy fa bihi rufi amin makanihi da haja da na je labararin sai na tara littafin baya shelf ɗin da ya kamata a ganshi sun ɗauke shi a lokaci da aka bai samu ya kai ga asalin ba wafil waraka al-arba'in balagul qira'ati was sama' li abdullahi ibn khalafin an-nabiti al-hafiz ibn ammar maliki Ya ce a cikin takarda ta arba'in kuma na ga inda karatu ya tike ma Abdullahi Ɗan Khalaf Annabiti wani daga cikin mashahuran ɗalibai da suka nace zama da al-Iraqi zai mana tarjuma sa a nan gaba kaɗan ya rasu jira shekara 837 kamar shekara 602 kenan ah, shi kuma agun alhafin Ibn amarin maliki din can wanda shi dama Ibn Ammar maliki mun ji yana daga cikin ɗaliban abin nan al'iraki kuma yana da sharhin da ya ma littafin nan mai suna miftahu sa'idiyya bi sharhin alfiyatul hadithiyya yace bi khatti mu'arrakh bi khattin bi khattihi mu'arrakh rabi ashara min jumadal ula ama 9 wa 800 wanda da rubutun hannunsa aka rubuta da kwanan watan sha hudu ga watan jumadal ula shekarar hijira ta 809 gashi uh, ya ce kamar shekara 600 kenan da 30 yanzu ko fi akhirih a ƙarshen wannan uh, abin nan ɗin safa din ya ce balagat qira'ati qira'atin alal musannif an kawo iyanan ta hanyar karantawa a gaban mai littafin summa sannan baya ga wannan kuma akwai ijazatul hafiz ibn hajarin da jamaluddin abdullahi nabiti wannan abdullahi ibn khalafin nabiti sai kuma ga gashi an rubuta ijaza wato certification ko ainihin wato tuhum it may consul wanda ibn hajarin ya bashi ga nassin magana alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd faqad arada alayya jami' tafsirati wat-tadhkirati fi ulumil hadith نظم شيخنا الإمام الألامة حافظ الأصل شيخ الإسلام أبي الفضل عبد الرحيم العراقي تغمده الله برحمته وجمع بيننا وبينه في مستقر رحمته الشيخ الفاضل البارئ المحدث الأوحد المفيد المجيد جمال الدين مفقر الطالبين عبد الله بن زين الدين خلف النابتي أرضاً min hifdhihi fi majlisin ajada fi fa bana annahu al-fard wa tawassa'a fi ibrazihi falam yuqaddir fi as-sirr wa qad ajaztu lahu an yarwiyaha anni bi qira'ati li jami'iha ala nadhimiha wa an yarwiya anni sharhaha wa jami'a ma huwa li masmu'un aw mujazun وما لي من نظم وتأليف وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا بين يديه wa an yatatawwala ala taqsirina yawm al-'ard alayhi qala huwa katabahu ahmad ibn ali ibn muhammad al-asqalani al-asl الشهير بابن حجر في مستهل ذي الحجة عام ثمانية وثمانمائة والحمد لله كثيرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وحسبنا الله ونعم الوكيل wannan shine nassin kamar ce, letter of recommendation ko certification wanda suke bayarwa kaji ya ce alhamdulillah guda ta tabbata ga Allah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa sannan ina sallama ga bayin Allah waɗanda Allah ya zaba amma ba bayan haka faqad arada alayya haqiqa an gabatar an karanta a gabana jami'at tafsirati wat tadhkira gaba ɗayan littafin at-tafsira wat tadhkira fi ulumul hadith sai badal yace narma shekhina al-imami al hafizin hafiz wanda waƙe ne na babban malamin malimamin nan babban malamin zamani shekul islami abul fadli abdurrahim al-iraqi duk waɗannan badali ne akan shekhina al-imami al-allamati hafiz al-asl shekhul islami abul fadli abdurrahim al-iraqi tagammadahu Allah bi rahmati Allah ya lullube shi da rahmarsa wa jama'a bainana wa bainahu fi mustaqarri rahmati Allah ya tattara mu da shi gaba ɗaya a cikin tabbatacciyar rahama Allah ga fa'ilin arada din arada alayya ash-shaykhul fadil al-bari'ul muhaddith babban malamin nan mai falala ƙwararren malamin hadisi al-awhad wanda babu irin shi al wanda ke da amfani a cikin al'ummarsa al-mujidu ƙwararre jamaluddini mafkharut talibina abdullahi ibn zainuddin khalaf annabiti ardal ya gabatar min da littafin nan ne ya karanta shi min hifzi daga daga haddasa ba daga littafi fi majlisin ajadafi a wani zaman karatu da aka yi wanda ya yi abin azo a gani ya burge a cikin karatu fa bana annahu alfardu ta bayyana cewa lalle shi dinnan tilo ne babu irinsa wa a fi ibrazi falam yuqaddir fi sirri ya kai ya kawo ya faɗaɗa wajen bayyana ainihin wato littafin ya karanta shi duka falam yi fistar da amma bai samu halin ya karanta duka ba baiti dubu ba zai karanta a majalisi guda ba buƙar jistu lahu an yarwuya to na ba shi dama ya ruwaici littafin daga gare ni an yarwuya ni bi da jami'i jami'iha ala nazimiha ya ruwaici littafin daga gare ni ni kuma na ruwaita daga malami na ne marubucin littafin na karanta a gaban shi wa an yarwuya an ni sharha na halasta mishi riwayar sharhin da na karanto a gun malam wa jami'a ma huwa da duk abin da nake da shi na karatu ni ibn hajar masmu'un aw majazun wanda na saurara a gun malamin ko wanda aka min ijaza wa mali min nazmin wa ta'alifin da duk wani littafi da na rubuta waƙe ko wanda ba waƙe ba na halasta mashi gaba daya wa as'alullah an yanfa'ana bima 'allamana bayna yadayhi ina roƙon Allah ya amfanar da mu da ilimin da ya bamu ranar da zamu tsaya gaba ga Allah da ilimin ya mana amfani wa an yatawwala ala taqsirina kuma Allah ya da kai yayi baiwa akan gazawan mu yawmal ardi alaihi ran da za a gabatar da ayyuka gaban Allah qalu wanda ya faɗi wannan magana wa kuma ya rubuta ta shine Amadu, dan Ali dan Muhammad wanda asalin shi mutumin ƙasa Asƙala sunan gari ne a ƙasar Misra hayin da sunan garin kenan wanda aka fi sani da suna Ibn Hajar ya faɗi wannan magana yace mustahalla fi mustahalli dhil hijjati a ranar farkon zulhijja shine mustahal shekara ta 88 da ama thamaniyatin wa thamaniya da rubuta wannan kamar shekara 631 kenan yau walhamdulillahi kathiran godiya ga Allah godiya mai yawa wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi yace wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai malam yace man huwa sahibun nuskha abdullahi annabiti hada to wannan mai nuskan nan abdullahi annabiti dinnan to wane ne shi inda zai da ibn hajarin ya yabe shi da cewa الشيخ المحدث البارئ الشيخ الفاضل البارئ المحدث الأوهب المجيد المفيد وننش مالا الفريابية إذا علمنا قيمة هذه النسخة وأهميتها idan muka san darajar wannan nuska da muhimmancinta a wannan aikin albaliga wanda ya kai matuka fa min as-sa'iri lil qari an yatasa'ala an sahibiha ya dace ga mai karatu ya tambaya ya ce to wai wane ne mai wannan kwafin littafin nan na wane ne wa an manzilati da kuma bayani akan mai matsayinsa a ilimi wa uridu huna nassa tarjamati allati ihtafaza laha lana biha al zan kawo nassin tarihinsa wanda malamin tarihin nan ya kiyaye mana ita waye wannan malamin tarihin Shamsuddin as-Sakhawi Abul Khairat Abul Khair Shamsuddin as-Sakhawi rahimahullahu ya yi tarihin wannan malami a cikin littafinsa inda yake cewa rahimahullah fahiya kafiyatun shafiyatun fit ta'rif bihi wannan tarihi ya wadatar wajen mana bayani akan wannan malami haifu kala a inda yake cewa abdullahi ibn khalaf bin muhammad bin usman al-jamal an-naliki yace abdullahi dan khalaf dan muhammad dan usman al-jamal an binunin ya ce za a sakaranta ne da nunun anna thumma muwahadatin hamu musanna fauƙiya sannan a baya kuma ga ba'un mai ɗugu ɗaya, a bayan ba'un ɗin kuma bi musanna da mai ɗugu biyu fauƙiya a sama shine zai fitan baka da tikin sun malƙahi bayan mutumin ainihin ah, ah, daga baya zama ɗan alƙahira. nazilul zahiriyatil kadima wanda yake yana da masauki a makarantar zahiriya tsohuwar makaranta wulida sanata 60 wa 60 ba'da al-mi'ati as-sabi'a lil hijra takriban? an haife shi shekara ta 666 kusan wannan shekara aka haife shi bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shekara 673 kenan wa qara al-qur'ana ya karanta al-qur'ani wa nasha'a mukhalitan lin-nas ya taso yana ɗaniya da mutane siyamal atrak musamman ma turkawa wanda su ne shugabanni a lokacin su ne attajirai suke da gari to ya fi ɗaniya da su ya fi yin harka da su harisan alas sa'ai wata hasu yana da kwaɗayin gogoriyar neman ilimi wata hasu, da kuma tara abin duniya yana kasuwancin shi yana karatun shi bi haifu a tharafil a ƙarati wa gairiya ta yadda har tara dukiya ya samu wadata ta hanyar shi shine property sai da filaye da gidaje da sauransu shine aka ina fata mun gane wa gairi da wasu harkokin kasuwanci da ya yi ma a kaunihi dayyikal aish duk inda yake fara rayuwar shi tana cikin kunci bai samu wadatar ta fita da shi daga lissafin talakawa ba amma dai na ɗanyen yin harkokin shi la zunnu man ra'ahu bihi gairar fakai duk wanda ya ganshi ba za ka tsamanta mashi komai ba sai talauci da ka ganshi ka san cewa laisa abin nan sahibu za ta yadi kuma gane huwa mimman akthara mulazamata da wali al'iraki fi amalihi wa gaira na daga cikin wanda suka tsawaita zama da malam iraƙi a zaman karantawar shi mun ji labarin cewa iraki yana yawan zaman imla'i zaman karantar da hadisi da bayanai da sharhi to wannan dalibi yana yawan halartar waɗannan majalis wakaza sami'a ala shekhina haka kuma ya saurari karatu a gun shehinmu ibn hajar kenan in sahawi fi fi amalihi imla'at da shi ma ibn hajar ne wa huwa al-musharu ilayhi bi qawlihi fil mushtabih fi nabit a cikin littafin ibn hajar na bayani akan al-mushtabih min al-asma' wannan dalibin shi ibn hajarin yake ishara a lokacin da yana magana a akan lafazin annabit da zikirin zahabi manyan tasibu bayan zahabi ya ambaci ibn hajarin ya hakaito daga zahabi ambatan ire-iren mutanen da suke dangantuwa ga irin wannan dangantaka ta nabiti ka sahibi tarjamati manas ibn hajarin yace wa nusiba mislu hadhihi nasba wa nasaba mislu hadhihi nasbati nisbati ba'adu ashabina min talabatul hadis ibn hajar yace akwai wanda daga cikin ɗaliban mu ma wanda suke da irin wannan nasabar ta annabi ce dinnan haka ibn hajar ya faɗa cikin tafsirul muntami bi tahriril mushtabi wanda asali gyare-gyare ne ya akan littafin al-mushtabi kitabul mushtabi na ibnu na na al-imam az-zahabi ya kare-kare kamar yadda ya mushi kare-kare a cikin mizan da itidal yayi lisanul mizan haka dai haka dai ah, sai ce wa haka anhu al-badr eh, damiri mudhakatin sakhawi yace malam Badru damiri ya bani labarin wasu labarai na dariya daga shi wannan mutumi mata fi yawmi ya rasu a ranar talata 20 min rajab rajab na da kwana 20 sanata 37 wa 800 shekara ta hijira da shekara da rasuwar sayo shekara 600 kenan da biyu rahimahullah bil qahira ya rasu a ƙasar al qahira yace ka duba littafin ad-dawul lami na al-ham al-hafiz as-sakhawi mujalladi na biyar to kaji wannan tartama yar gajeriya game da malamin sai malam yace athaniya nuskha ta biyu bayan da muka ji wannan nuska ta ainihin wato annabiti wadda aka sama asalinta daga maktaba ta arif hakmat sai kuma ga wata nuska yace nuskatu maktabatul ghazi khaisorbik khasrobik fi fi saraviyo fi fil bosna wannan ma akwai wani sarki mai suna al-ghazi khasrobik ghazi khasrobik haka ake mutu sunan kasa g-a-v-i Uh, zi gazi shine ghazi suna nufin abinda suke nufi da ghazi a yarensu na na bosnia shine eh, kamar a ce general jari wani babban sarki ne da aka yi wanda ya kai ya kawo wajen isa da tunkahu da ƙarfin soja da ƙarfin mulki da kuma san ilimi to ya ta sa ana siyo mishi makhtutat ana tarawa aka yi babban babban museum ko kace library na aja makhutat wannan makhutat din an fara bude shi kamar da malam tarihi suka bayar a miladiya na da shekara ta 1541 to daga baya bayan rigingimun da aka yi ta suka biyo baya na mulkin mallaka da da expansion na turawa Russia, da sauransu sun lalata wurin sun rufe shi gaba daya amma a nan nan kusa kamar shekaru goma sha uku kenan a 2004 gwamnatin ƙasar qatar ta sake gyara wurin sun yi a alliance da mutanen ƙasar bosnia aka ba su dama suka raya wurin aka buɗe shi kuma yanzu cibiya ce ta bincike akan makhlukat an fi sananta da suna ainihin wato maktabatu ghazi khasrobik shi gazi khasrobik din kamar da muka faɗa attajiri ne sarki ne mai wadata to sai zama yana da san tafai in ya je labarin tafai sababbi ko tsofaffi ko wani ya mutu za a sai da su na gado ko makamantan haka sai je ya siye su gaba ɗaya sai zo ya jibge su a wannan maktaba to har yanzu ana zuwa wurin dan bincike ana samun da na fa'is Allah ya gafarta musu sunan shi kenan Ghazi Khosrow Bik suka rubuta shi kamar na ambata G A Z I sai ka sa H usrev sai kuma hyphen sai beg gazi khasrobik na fata mun gane abin nan ne eh, asalin shi shi ma baturke da su suka mallaki duk wannan yankin gashi ne yace a garin fisra sravio wanda shine sunan garin da a lokacin yake babban birnin ita a kasar bosnia din ana rubuta shi da da ingilishi s i r a j e v o sravio dan suna karanta j din ne da da da ya eh, shi saka sra sra sravio ko sravio i mean y j ana karanta shi ne da y j a waɗannan yarurruka galibin su kamar yadda yake a spanish da italiano inda kaga j to ana karanta shi ne da y kaman wancan garin ne ajax da ake wuta ajax ne ajax to haka wannan masira za ka sun sa je da za karanta shi da ya maimakon ja na fata mun gane sunan gari ne a ƙasar bosnia har sunan garin kenan birni ne sananne a a state ne a kasar bosnia herzegovina ga wannan maktaba yanzu fata ta sama shekara 500 ke tunda daga 1541 zuwa yanzu shekara kamar 476 ke tana dauke da littattafai har yanzu waɗanda suke na a gani kuma ana ana ji da su makhutati akan je a yi bincike a yi photocopy a yi nazari da sauransu ya samu wata makututa wadda take asalinta daga wannan maktaba ne محفوظة فيها برقم 55 بعد 800 ترتيب 83 و300 yace wannan shine number ta in ka duba fihras na makhbuta din wanda ya duba wahiya nuskhatun atiqa tsohon kwafi ne kware da gaske musahhaha wanda an gyara shi wa muqabala an yi ainihin muqabalarsa tatakhallaluha ahyanan alamatu balagil qira'ati was sama' wani lokaci za ka ga an sa mata alama na inda karatu ya kai ko inda ya tsaya mansukha fi hayatin nadhir an kwafe wannan littafi rubutun hannu tun iraki yana raye sanata 60 wa 90 wa 700 shekarar hijira da shekarar 796 kamar shekara 643 kenan bi khatti ahadi talamizati rubutun hannun wani daga cikin ɗalibansa wala Allah aqdamu nuskhatin ilal ana tu'rafu lil alfiya yace tayyuma ya zama wannan shine kwafi mafi tsufa da aka sani na alfiya a ƙasa yayi maza yace bal hunaka nuskhatun aqdam minha mahfuza fil jami'il kabir bi sana'a yace akwai wata nuska da tafi wannan tsufa wacce take ajiye a babban masallacin juma'a na sana'a ƙasar yaman kenan da lamba ta 20 da ta 46 lugha cikin littafin lugha far'un faraga min naskiha ko kuma furiga min naskiha yawm as-sabt al-thalith min shawwal ama 75 wa 700 wacce an gama rubuta ta kamar da yake rubuta a jikinta a ranar uku ga watan shawwal asabaci shekara ta 775 kaga wacce 796 wannan ta girmeta ta kenan wacce da rubuta ta shiga 643 wannan kuma zai zama 600 kenan da 64 undur ka duba kitab littafin al-hafiz al-iraqi wa atharuhu fi sunnah da Dr. Ahmad Ma'bad sai ce taqa'u fi 31 waraq wannan copy yana dauke da takarda guda 31 wa mistaratuha 19 satra bi khatt nasakh bi khatt nasakh adi kuma an rubuta ta ne a cikin layi sha tara tara a cikin kowane peji da rubutu gama gari wanda yake khattu nasa wa alaiha ba'du ta'liqatil manqula anil muallif akwai wasu 'yan ƙare-ƙaren bayanai da wasu 'yan ta da zance waɗanda aka rubuta a jiki waɗanda daga malamin ne shi marubucin al-iraqi aka kufa ومن أهم فوائد هذه النسخة العنوان الصحيح المثبت fi awwaliha daga cikin abin da yake fa'idan wannan kwafi shine asalin sunan littafin yadda yake ingantaccen shi gashi nan an yi documentin ɗin shi a farkon littafin kama ashartu fi tasmiyatiha sabiqa firati yace kamar da nayi ishara a inda ne bayani akan sunan littafin inda aka rubuta cewa kitabu tafsira wa tadhkira fi ulum hadith nazmul imam al-alim al-allamah zainuddin زي بين المحدثين زين الدين عبد الرحيم العراقي امد الله na ونفع بعلومه المسلمين اي وبعد ابايان wannan kuma asfala a ƙasa ma nasu sai aka rubuta alhamdulillah wa as'aluhu at-tawfiqa wal hidayata li aqwam at-tariq li aqwam at-tariqin hadhihi an-nusxatu al-mubarakah bi khatt al-imam al-alim wali ta'ala العارف بالله تعالى maliki الشيخ عبادة المالكي الأنصاري تلميذ سيدي مدير نفعنا الله ببركته rubuta cewa a godiya ga Allah ina roƙon Allah ya bani dace da shiriya zuwa ga hanya madaidaiciya wannan kwafin littafi mai albarka rubutun hannun malamin nan ne babba waliyin Allah masanin Allah sayyidi Sheikh Ibadatul Maliki Al-Ansari wanda yake dalibi ne ga sayyidi Mudin nafa'ana Allahu bi barakatihi ma Allah ya amfanar da mu da albarkar duka su biyu wa fi nihayatiha a ƙarshen wannan nuska najidu tansisa ala kauniha muqabala bi ibaratin nasuha zamu ga bayani akan cewa ya tabbata an yi muqabalan wannan copy ta hanyar zancen da aka faɗa a wajen cewa balaga muqabalata juhudi taqa an yi kokari iyayi wajen yin muqabalan wannan nuska وياتي بعدها من جهه اليسار تاريخ النسك sannan kuma ta ɓangaren hagu ga bayani akan date da aka yi wa wannan aikin cewa tammat bihamdillahi wa auni wa husni tawfiqihi wa wafaq al min ta'alifiha min naqliha fil yawm al-mubarak at-tasi' min shahr dhi-qa'adati al-harani sanata 69 wa 700 ahsanallahu تفضيها في خير تقضيها في خير وعافية وبحمد وبمحمد وآله آمين آمين yace tammat bihamdillahi wa auni ta cika littafin nan ya cika cikin godiyar Allah da taimakonsa wa husni tawfiqihi da kyakkyawan dace da Allah ya bayar wa wafaqa al-faragu min naqliha ranan da aka gama kwafe ta ya dace da filiyomil mubarak a wata rana mai albarka a tasi ashara min shahari zirka'adatil harami sha tara ga watan zirka'ada wanda wata ne mai alfarma sanata sittin wa tis'ina wa sab'ami'a shekara ta 796 ya ce ahsanallahu taqaddiha fi khairin wa afiya Allah ya sa a ji daɗin wato hulɗa da ita da karanta ta cikin lafiya da alkhairi wa bi muhammadin wa ali kuma dan annabi muhammad da mutan gidan shi amin amin sai malam yayi maza kasa ce bi muhammadin wa alihi la yajuz cewa dan annabi muhammad da mutanen gidan shi bai halasta ba fi ma zahaba ilaihi imamu abu hanifata wa ashabu kamar da abu hanifa da malaman makarantar shi suka tafi akai wa ghayruhum min al ulama'i da sauran malamai min annahu la yajuzu an yus'ala Allah ta'ala bi makhluqin cewa bai halasta a roki Allah a ce dan wani ba la bi haqqil anbiya'i wala ghairi sawa'un annabawa ne ko wasun su li annahu yatadammanu shay'ain dan hakan yana janyo abu guda biyu abu na farko al-iqsamu ala Allah subhanahu wa ta'ala bi ana ma Allah alwashi da rantsuwar cewa sai yayi abu dan wani وهذا muntaha منهي anhu inda جماهير ulama wannan malamai gaba ɗaya sun hana wannan karanta littafin iktidal siratul mustaqim athai abu na biyu a sualu bihi roƙon Allah ta hanyar wani wa hadha wa in jawwadahu ta'ifatun minan nas yace wannan duk da yake wasu malamai sun ce ba laifi wa wujida fi du'a'i kathirin minhum an samu da dama daga cikin mutane suna yin addu'a suna faɗan haka lakin maru ya anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika kullihi da'if aw mawdu' duk abin da aka rubuto cewa a roƙi Allah da wani fas'alullaha su altumullaha fas'aluhu bi jahi fa inna jahi indallahi azimun da ire irensu su ya ce ko dai ya zama mai rauni ne ko kuma na ƙarya ne ma gaba ɗaya min ƙa'idatin jalila fi tawassul wal wasila li shaykh al-islam ibn taymiya mulakhasa yace kuma littafin ƙa'idatin jalila na ibn taymiya ka karanta wannan bayani ya yi tafisi daga can ne a shafi na 64 a takaice dai babu kyau don Allah kawai ake cewa ba a faɗin dan wani Allah kowaye ko mun girmansa, amma kamar yadda ya faɗa abu ne da ya yaɗu a cikin mutane kamar yadda ka ji mutane da suna faɗa don Allah don annabi da makamantarsu wa ƙadura masu lahabi si yace ce mata yi mata ramsi ita wannan nuska da ainihin sinin kamar kace ya ɗauko daga sunan garin na sirafo ko kuma khasro ɗin, hesrobik. bik anan ya dauko sinin sai saka ta a matsayin alama ga wannan man huwa ibadatul maliki alasari ansari shi kuma wane ne wannan mutumin da ke da wannan nuska ibadatul maliki al ce yace innahu ahadu talamidatil hafid al annabi ɗaya ne daga cikin jarumai kundu a cikin ɗaliban al hafiz zainuddin al rahimahullah wa rafiqul hafiz ibn hajar fi talab kuma abokin ibn hajar ne classmate din shi ne wajen neman ilimi al-alim al-allama zainuddin ibadatu ibn ali bin salih bin abdul mun'im bin siraj al-ansari al-khazraji az-zirzawi az-zirzawi al-qahiri al-maliki kaji sunan shi kake ibadatu dan aliyu aliyu dan salihu salihu dan abdul mun'im dan siraj asalin shi yana da dangantaka da mutanen madina ansarawa khazrajawa haifafan garin zirza zirza wato wani ƙauye ne gashi na ƙasa ya ce a zirzawi nisbatun ila zirza balda ƙurbal ƙahira wani ɗan gari ne kusa da alƙahira kama fi mu'jamil buldan kamar da ya ƙuta ya ambata a cikin mu'jamil buldan wa qad tasahhafa fi imba'il ghumar والمنهج الصافي والضوء اللامع وغيرها إلى زرزاري maimakon zirzawi ya an samu tashifi a waɗancan littattafan ya ce sannan kuma mutumin alƙahira ba maliki wulda fi jumadal ula sanata sab'in wa sab'ina ba da mi'ati sabi'a an haifi shi a watan jumadal ula shekara ta 777 kamar shekara 662 kenan da haifarsa bizirza min ƙura misra a ƙauyen zirza wanda yake ƙauye ne a ƙasar misira wa ƙara bi hal a nan garin sai koyi karatun sun thumma da ilal ƙahira sannan ya yi ƙaura ya dawo garin alƙahira fa da kutubal ya haddace tafai da dama wasa mai alkafira ala abi isa ƙattan nuhi ya ainihin koyi karatu da yawa a gurin abu isaka wabin ibn shiha wa ibn الزفتاوي والعزيز المليجي والشرف ابن الكويك والسراج البلقيني والزين العراقي waɗannan na ƙarshen guda biyu sai mala ya ce wahuma umdatuhu fil hadith da sirajul bulqini da iraqi sune madogararsa wajen ilimin hadisi wa tafaqqaha ala taj bahram ad-damiri wal jamal al-aqfas al-af al wa ghayruhum da wasansu wasafahu ibn hajar ibn hajar da yabo bada labarin shi sai yace al-alimul allamatul mutafannin zainuddin sami al-kathira min shuyukhina wa rafaqana fi samai mudda wa mahara fil fiqhi wa ghayrihi wa sara ra'isan malikiyyati bi akhar irin wannan magana ibn hajar yakan yi ne a cikin tafin mai suna imba'ul ghumar fi abna'il umar tarihin malaman da ya yi zamani da su da ɗalibai da sauransu ya ce al'alimul allama babban malami ƙwararre almutafannin wanda ya san fannoni da dama zainuddin sami alkathira min shukina. ya saurari karatu ɗaya wa a gun malamanmu su bulkini da su kiraki. wa rafaqa rafis sama'i mudda mun yi zaman koyon karatu tare da shi tsawon zamani wa maharafin fiƙi ya goge a fiƙihu. wa ghairihi da wasu karatuttuka wasara ra'isal malikiyyati bi akha daga karke ma da ya zama shine gaba ɗaya shugaban yan mazhabin malikiya wa qala as-sakhawi anhu shi ma al-allama as-sakhawi da yabo sai yace taqaddama fil fiqh wal aslayn wal arabiyya wa sharaka fi ghairiha wa sara ahada ayani madhhabi tafaqqaha taqaddama fil fiqh ya shiga gaba yayi zarce ma sauran mutane a wajen ilimin fiƙihu, wal in suka ce al suna nufin usulul fiƙihi da kuma aƙida, wato usulul fiƙihi da kuma aƙida su suke kira da suna aslain galibi musamman a waɗannan zamun na nasu kuma yawanci suka ce aƙidan sun fi nuni zuwa ga irin wannan karatu na ilmul kalam na tattaunawa da sauransu wal arabiya ya kuma kware a arabiya wa sharaka fi ghairiha sannan yana da ta cewa ma a sauran ilmomi waɗanda ba wannan ba irin hadisi irin mustala da makamantansu wa sara ahad a ayani mazhabi ya wayi gari ya zama ɗaya daga cikin waɗanda suke ja-gaba a mazhabin shi na malikiya wa nasakha bi khattihi alhasani hasani al ya rubuta rubutu da yawa da hannun shi wanda yake mai rubutu mai kyau wa darasa lil malikiyati bi shaykhuniyya ya karantar da 'yan mazhabin malikiya a makarantar da ake ce mata ash-shaykhuniyya ibn taqi bayan ibn taqi ya shuɗi wa fil barquqiyya ba'd ibn ammari. bayan kuma wancan ibn ammar da muka ji al-maliki shi ma ya karantar bayan shudewarsa a al-barquqiyya madrasatul barquqiyya ta malikiya wa tasadda lit tadris sannan ya tinkari aikin karantarwa wal ifta da bayar da fatawa wal ifadati da ainihin fitar da fa'idoji da karantarwa kadiman tintin wa akhadha an-nasu anhu min ahli kulli madhhabin tabaqatan ba'da ukha malamai suka yi ta koyan karatu a gunshi a duk daga dukkanin mazhabobi sun ta koyan karatu a gunshi dabaka bayan dabaka dabaka bayan ɗabaka ya ce wantafa'u bihi fil fiqhi wa usulihi wal arabiyyati wa ghayriha min al kuma suka ci moriyar iliminsa a fiqhu da usulul fiqhi da lugal arabiyya da kuma dai sauran fannoni wa aqama inda Sheikh Mudin kuma ya zauna a gaban Malam Mudin gashi ya ce Mudin bin Ahmad ibn Muhammad al-Himyari al-Maghribi thumma al-Ashmuni al-Maliki tufi sanata 62 ba'da al-mi'ah al-thaniya lil-hijra unzur daw al al-juz' al-ashir sunan shi kenan Mudin dan Ahmad dan Muhammad al-Himyari al-Maghribi sannan kuma ba Ashimu ne ya kuma kasar Misra kenan ba Maliki ya rasu ja shekara 800 da shekara 62 kamar shekara 500 da saba'in da bakwai kenan rahimahullah da ya zauna a gaban wannan malami mudin ya koyi karatu fi zawiyatihi bil maqas a ainihin eh, abin nan din shi eh, tsangayarsa a wani waje da yake ce mishi al maqas muqbilan ala sha'ani ya tinkari aikin sauraro da karatu munqati'an ila al amali wal ibadati ya tsaya na ta aikin karantarwa da ibada fi ziyadin min al khair wal mahasin yana kokarin ƙara ayyukan alkhairi da ababan yabo hatta ma tafi juma'a jumu'a sab'ata shawwal sanata 46 ba da miati thamina lil hijra ya rasu da shekara 746 a ranar 8 ga watan shawwal kamar ce bayan mako ɗaya da sallah kenan a shekara ta 846 kamar shekara 593 kenan yau da rasuwarsa Allah ya gafarta mishi wa sulliya alayhi bil azhar aka zo da shi masallacin jami'a jami'ul azhar aka yi mishi sallar janaza wa taqaddama an-nasa ash-shaykh mudin al-madhkur wancan babban malami mudin shi ya shiga gaba yayi limanci wa kathurat ta'assufu ala faqadi mutane suka yi bakin ciki mai yawa saboda rasuwar shi walam yukhallif ba'dahu fil malikiyyati mithlahu kuma bai bar wani ba maliki kamar shi ba a bayansa wa kana fasihan mutum ne mai fasaha tsalakan lisani mai sakakken harshe hasanar taqrir wanda ya iya tattauna matsaloli da bayani a kansu allamatan ƙwararren malami mubrizan wanda ya fice filma a kuli walman kuli game da karatun da yake na hankali da kuma na nasu saliha mutumin kirki khayran zaɓaɓɓe zahidan mai gudun duniya wari'a mai taka tsantsan saliban fiddini wanda yake tsayayye akan addini ghayatan fit kashuf wanda ya kai matuƙa wajen sufanci wajen guje wajen dadin duniya wa bil jumla sakhawi yace a takaice dai fa mahasinuhu kathira abubuwan sa suna da yawa Allah ya gafarta mishi yace ka duba littafin inba'ul ghumar na ibn hajar da an-nujumuz zahira na ibn taghrib barzi da al-minhajus safi da mu'jamul shuyukh na ibn fahd da ad-daw'ul lami da wajizul kalam da kuma littafin shadaratul zahab fi akhbari man zahab na ibnu imad al-hanbali duk waɗannan sun yi tarjamar ainihin wato wannan malami Allah ya gafarta mishi sai nuska ta uku ita ce nuskatu jami'atul malik abdul aziz bi jidda nuska wata ke makarantar jami'a sarki abdul aziz a ƙasar jidda ta saudi arabia malam yace wala a'rifu al-maktabata allati tahtafidu bi asli al-khat ban san a inda suka samu wannan kwafi din ba su ma nasu photocopy ne kenan ko kuma wanda aka yi scanning digital amma shi bai san a ina suka samu asalin ba walakinaha musawwara fil jami'a al-madhkura fi qism al-majmu'at al-khassa sai dai yana nan an yi copying shi an ajiye a wannan jami'a ta Malik Abdul Aziz a inda ake bangaren ajiye littattafai na musamman kamar ka ce a abin nan archives ne ko reference collection ko makamancin haka wahiyar nuskatun kadima shi ma tsohon littafi manƙula an nuskatin nabi wanda an kwafe shi daga asalin rubutun hannun shi malam iraki yarji'u tarihu naskhiha ila al-qarn ath-thalith lil tarihin rubuta tana komawa zuwa karni 8 faqadinta katibuha ha sanata 75 lil hijrati wa lam yanus ala wanda ya rubuta ya ce ya gama ne a shekara ta takwas bai faɗi amma bayan ɗari ta nawa wa zahiru annahu yaghsulu ba'da sab'a yace amma abin da ya bayyana gare yana nufin shekara ta 75 bayan 700 wa yu'ayyidu zalika annahu kataba fil unwan bi janib ismi nadir abin da ke ƙara fito da wannan fili shine a wajen unwanin ya rubuta bayan sunan mai littafin cewa sanata shekara ta hamsin wa 700 da hijira kaga ya fito da shekara ta 700 ga 75 ɗin a gefe kamar shekara 664 kenan a yau wa ala hadha fa hiya maktuba fi hayatin nadim wa qabla wafati bi nahwi 30 sanatin sai zama kenan an rubuta ta iraki yana raye hasali ma ya rayu bayan wannan kwanan watan akalla shekara 30 rahimahullah wa hiya maktuba bi khatti naskhin adi an rubuta ta ita ma da rubutu na hannu gama gari وقد ضبطت غالب الحروف غالب الحروف فيها بالشكل mafi yawan kalmomin anyi yi musu wasali ta hanyar fataha kasara da makamantansu wa muyyidatul anawi bi khatin arid kuma aka bambance wato abin nan subheadings da rubutu wanda yake mai kauri ya fi wancan girma wata ƙaufi arba'in wa hamsina waraƙatin akwai takarda guda 54 wanda ni ne na musu ma lamba da hannuna wa mistaratuha ashara satar kuma a kowane layi a kowane takarda amin akwai akwai ainihin wato layi 11 wayi muqabala wa musahhaha al asl al manqul minhu an gwada ta kuma an gyara ta daga asalin da aka huta yubafu yusadifu basruka fi mawadi'a kathira balaga muqabalatan ala nuskhati al-asl al-manqul minha hasb al-juhd wa zaka ta ganin an rubuta a wuraren da dama cewa an kai wuri an kai nan wajen wajen gyara ta iya kokarin iya wa fiha jumlatun min at-ta'liqat wa at-tawdihat li ba'd al-abyat a cikin ta akwai wasu tattaruwar ta'alikai da wasu ƙarin bayanai kadan kadan game da wasu baitoci ja'a fi ya yazo a cikin sunan kitabut tafsira wa tadhkira fi ulumil hadith تصنيف الشيخ الإمام الأوهد فريد دهره وهيد أسره سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى عبد الرحيم بن الحسين لطف الله به لطف الله تعالى به آمين haka yazo a cikin sunan kitabut tafsira wa tadhkira fi ulumul hadis rubutawa shehi limami wanda babu irinsa a zamaninsa wanda yake babu irin shi a shekarun da ya rayu shugaban mu malamin mu bawan Allah mai nema da bukata zuwa ga Allah shi malam abdurrahim dan husaini Allah ubangiji ya mushi rahama wa ala safhatil unwani tafsirul li ba'd kalimat a jikin ma wato bangon da aka rubuta surar littafin akwai bayani akan ma'ana wasu kalmomi wa tamallukati da kuma bayani akan su waye suka mallaki nuskar sunayen waɗanda suka suka zama suna da mallakarta a lokaci bayan lokaci min bainiha tamallukun nasikhi bi khatihi wa nassuhu da gaske akwai abin da ke nuni zuwa ga sa'ad da shi mai rubutun hannun ya mallake littafin a inda aka rubuta fi naubati abdullahi ibn ahmad ibn abdurrahman al-yamani thumma jibriti rahimahumullah amin yace wannan a yanzu mallakan wane ne wane ne abdullahi ibn ahmad ibn abdurrahman al-yamani Sun maljubirti Allah ya gafata mai shi da iyayen shi wato yadda abin yake faruwa ne kamar yanzu ka sai littafi ka rubuta sunanka wata rana kuma sai wani dalili ya sa ka siyar ko kuma karasu wani ya gada shi kuma sai ya sa sunan shi a jiki ba zai goge naka ba sai ya saka sunan shi daga sanda ya mallaka in ya wa wani ko ya bashi kyauta shi ma sai ya sa sunan shi a kasa cewa daga ranar kaza ga watan kaza ya kuma mallaka wani ko mun gani ba yadda muke bane mu sai ka sai mutum ya soke sunan wani ya sa sunan shi wannan altarin ne na hakika kara kokarin boye wani abu ne da yake hakikani ne cewa wani ya mallaki tafin kafin kai ka mallake shi to su ba sa yi haka sai su rubuta sunansa a kasa sai su specifying da kwanan wata cewa daga lokaci kaza wani ne ya mallaki littafin to shine zaka ga suke ce mishi tamallukat bayani akan ownership na littafin kamar yadda misali takardun gida mutum ya sai gida ko fili ai ba ba soke wadanta ake ba za a yi rubutu ne da zai bayyana cewa littafin ko a gidan ko ko mota ko ya tashi daga mulkin wane ya koma na wane ta hanyar saye ko gada ko kyauta kaga ba sai an soke wancan ba wannan yana na a matsayin original document sai kuma a ƙara wani akai a ƙara wani akai to irin wannan akwai sa jikin da tafi rubutun hannu da yawa a waɗancan zamunan wa ala wa fil unwani aidan a cikin a cikin unwan din kuma ila yau akwai lamba ta 288 raqamul usmaniya wanda yake nuni zuwa ga rakam na maktaba ta usmaniya waja'a fi nihayatiha tarihu naskiha wasmun nasikh khatali sai kuma a ƙarshe aka zo da bayani akan kwanan watan da aka rubuta da kuma sunan wanda ya rubuta kamar haka faraga min ta'liqiha bi nafsihi al-abd faqir ila Allah ta'ala Abdullah ibn Ahmad ibn Abdurrahman al-Yamani summa al-Jibriti نفعه الله بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في يوم الأهد بعد صلاة العصر خامس عشر شهر شعبان المكرم سنة خمس وسبعين وبلغت مقابلة الأصل المنقول قال ذلك معلقه في شهر شعبان سنة سنة تاريخه أعلاه على حسب الجهد والطاقة wato su ba su da wani rowa ne na duk abu sai sun faɗi shi kaji ya ce an gama yin wannan ta'alikat da bayanai wanda ya yi su wani bawa ne mai bukata ya zuwa ga Allah sunan shi Abdullahi dan Ahmadu dan Abdurrahman mutumin kasar Yaman aljibriti Allah ubangiji ya sa ya ci moriyar littafin nan a lahira ranar da kuɗi ko 'ya'ya ba sa yi wa mutum amfani sai dai wanda ya je gurin Allah da zuciya lafiya Allah ka samu cikin ya gama wannan aiki a ranar Lahadi bayan sallar la'asar sha biyar ga watan sha'abana mai daraja shekara ta saba'in da biyar sai ka ce to bayan ɗari bakwai kenan ko sannan ya ce wajen kuma muƙabala gwada littafin da asalin shi an gama wannan gwadawa a watan sha'abana ɗin dai na wannan tarihuhu a alahu wannan kwanan watan da aka ambata a sama sha'abana sha biyar ga wata alhasabin juhudu wa tsaka ya yi wannan ya ce iya yinsa da iya ƙoƙarinsa yi yana ganin sai mu saurara a nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik an ce akwai lacca da malam Umar zai ko